بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin allah maɗaukin sarki a wannan yammaci na asabar na goma sha biyu ga watan jumada al'akhira a wannan shekara ta 1435 kuma daidai da goma sha biyu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya da izinin allah maɗaukin sarki za mu ci gaba inda muka tsaya a wannan karatu mai albarka na littafin a tafsiratu fi ulumil qur'an da yake mala yake zayyano mana abin da ya shafi karatun alqur'ani mai girma kuma muna mabahas na goma sha ɗaya ne ma'ana na ƙarshe inda mabahas ne yake mana bayani kan manya-manyan abubuwa guda biyu abu na farko rubuta karanta qur'ani da fassara ko karanta ƙur'ani ko rubuta ƙur'ani da harufan da ba larabci ba a karanta ƙur'ani da harafin da ba larabci ba ko a rubuta shi da harafin da ba larabci ba a karatun na jiya mun tsaya ne kan abin da shafi karanta ƙur'ani ba da larabci ba misali mutum zai karanta bismillahir rahmanir rahim sai ya karanta da sunan Allah mai yawan rahama mai yawan jin kai dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu yana nufin alhamdulillahi rabbil alamin malam yace wannan bai halatta ba kuma haramun ne ma yin haka daya karkashin wannan sai malam yace kuma haramun ne karanta alqur'ani mai girma da ma'ana haramun ne a karanta alqur'ani mai girma da ma'ana kamar ya da ma'ana ma'ana wannan kalmar sai ka cire ta ka kawo wata ma'anar fadin bakin annabi ibrahim alaihi salatu ko annabi lot da suka ce qalu la taujal sai mutum daidai ne ya ce qalu la takhaf bai yi ba kuma ya kata haramun tunda alwajulu alkhawfu alkhawfu alwajulu amma dai tunda ayar ta cewa ta yi sai ka karanta la kuskure ne kuma laifi ne zunubi ne ka ce la takhaf wa tahsabuhum aiqafan wa hum ruqudun ar-ruqud shine an-niyam ba za ka karanta cewa wa mu aiqafan wa hum niyamun ba wannan laifi ne haramun ne dan ka karanta da ma'anar a ah, ar-ruqud kuma mana ya ce mana wannan ijma'i ne na malamai baki daya haramcin ijma'i ne ya kawo mana maganar abu hanifa da imam maliki da mazhabar hanafiya da malikiya da shafi'iya da hanabila har ma ya kara da mazhabar abunan nan dawud al-zahiri ma'ana mazhabar zahiriya za mu tashi a inda malam ya tsokaci baki daya ya ce wa ala zalika faqad ajma al fuqaha wa a'immatul mazahib على أنه لا يجوز قراءة شيء من القرآن قل أو كفر بغير العربية وما ذلك إلا لأنه كتاب وحد بين المسلمين في اللسان كما وحده كما وحد بينه في الأكيدة الإسلامية في الأكيدة والشريعة وبفضل القرآن كان المسلمون على اختلاف أجناسهم ولغاتهم يتكلمون اللغة العربية من جميع القارات ولقد أجاد بعضهم هذه اللغة إجارة الأرض أنفسهم ومؤلفاتهم أكبر دليل على ذلك وهذا أمر لم يكن لغير القرآن وهو سر من أسرار الإعجاز والبيان وصدق الله سبحانه حيث يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ما لا على ذلك كما أكون وقتا تم غنغنو na cewar haramun ne a karanta alkur'ani mai girma da fassara ma'ana da yaren da ba larabci ba kuma haramun ne a karanta shi bil ma'ana ice wa ala zalika faqad ajma al fuqaha akan haka dukkan malaman fiqh suka yi ijma'i waɗanda suka fahimci addini sune al da ma al faqih wanda ya fahimci addini wa a'immatul mazahib da jagororin mazhabobi baki ɗayan su balle a magana ce a'a ayayi bincike ya gano mazhaba kaza sun ce ya halatta ba mazhabar da ta ce ya halatta ba wani malami da ya ce ya halatta duk sun yi ittifaki sun yi ijma'i ala annahu la yajuzu qira'atu shay'in min alquran akan bai halatta a karanta wani abu na alqur'ani mai girma qalla komai kadan din shi aw kasura kuma komai yawan shi bi ghair arabiyya ba tare da larabci ba ba da larabci ba haramun ne wa ma zalik ba kuma komai ne ya sa hakan ba illa annahu kitabun fata shi qur'ani ya kasance littafi ne wahada bainal muslimina fil lisan ya hada tsakanin al'ummar musulmi baki ɗayansu fil lisan a harshe guda harshen al'ummar musulmi baki ɗaya gudu da yamma gabas da arewa gaba ɗaya harshen su shine harshen larabci to idan aka ce kowanne zai da yaransa bahaushe ya karanta da hausa bayarabe ya karanta da yarbanci ibo ya karanta da inyamuranci mai ya karanta da zabarmanci wanda ke yaren urdu ya karanta da urdanci ya kake gani ba wata yan uwantaka kuma tsakanin al'umma kenan kama wahada bainahum kamar da shi qur'ani ne da ya hada tsakanin su fil aqida wurin aqida in baka ba aqidun kowa daban al'adun kowa daban kowace kabila ka dauka ka gani kowanne gari yana da nasu al'ada in ka je garin ka duba kuma kowace kabilun da ke wannan garin yanzu nan aka ce naija kaga jiha ce al'adun mutanen naija to amma da a ce zaka shigo sai kuma kabilun da ke ciki kowace kabila ita kuma al'adarta daban balle ka je wani yankin ka je gabashin duniya ko yammacin duniya ko arewaci ko kudanci amma musulunci sai ya hada al'adunsu baki daya addinin ya zama shine guda daya sallah azhar yadda ka yi ta a nigeria haka za ta yi ta a nijar haka za ka yi ta a moscow haka za ka yi ta a abin nan duk inda ake yi haka za ka yi ta yadda ake sallama haka za ka sallama sai ga kamar wani in ya gani sai ce kamar kun taba haduwa alhali wannan haduwar ita ce haduwa ku ta farko a duniya baki daya saboda me saboda dama tun kafin ku haduwa kida ku ta hadu in ba haka ba al'umma suna da gargajiya iri daban-daban ku waɗannan suna da gargajiya suna da al'adu suna da camfe canfe amma da qur'ani ya zo sai hada su akan aqida guda ita ce aqida al-islamiyya wa shari'a ya hada su akan shari'a guda ita ce shari'a ta musulunci wa bi fadlil qur'an kuma da falalar alqur'ani mai girma ne kana almuslimuna ala ikhtilafi ajnasihim al'umma musulmi suka kasance a duk da kasancewar jinsin su ya sha bamban jinsin su ya sha bamban wani fari ne wani ja ne wani baki ne wani wankantar tarwada ne akwai wankan tarwada wani ce in ce maka wankantar tarwada sai ya ce da kai baki akwai baki akwai fari akwai dogo akwai gajere wani mutum din in ka ganshi sai ka ce a'a sai mutumin da ya je aiki hajji zai fahimci cewar ashe farare daban jajaye daban wani sai ya ɗauka duk an ce ja kalar turawa haka kalar larabawa take alhalin ba haka ba ne wannan yasa da yawa alhazanmu in ya ga wani mutumin da ya gan shi fari ne sai ce ba larabe ya ce ai ya ga larabawa suna haka alhalin watakila yadda yake shi ma bako a nan haka shi ma yake a nan bako yadda yake ba larabe ba haka shi ma ba larabe ba ne wa lughatihim da harsunansu da yarukansu amma duk da haka saboda falalar alqur'ani ya takallamuna lughatal arabiyya suke magana da yaren larabci min jami'il karat daga dukkan sassanin duniya karat jam'i ne na kara idan aka ce shi shine continent ma'ana yankin yanki yankuna nawa muke da su a duniya akwai yankin afirka ɗaya kenan akwai yankin america akwai yankin europe aruba kenan akwai kuma yankin asiya guda hudu kenan to kaga mutane musulmai daga waɗannan sasannin yankoki ba wai daga jihohi ko ƙasashe ba wanda ke afirka kaɗai tana da ƙasashe sama da hamsin to kaga balle ka je wani yankin ka je wani yankin ka je wani yankin ka je wani yankin amma duk da haka suke magana da larabci wanda yake shine yaran su baki ɗaya mana yake cewa wala kada ajada ba'dhum hakika wasu daga cikin su sun kware a larabci sun iya larabci sun kware a ja da babu hadhihi lugha wasu sun kware a wannan luga ta larabci ijadatul arab yadda larabawan suka kware a ciki dan ka fahimci shi larabcin sai ya zama yare ne na musulunci ba yare ne na larabawa ba mun yi karatu da larabawa wanda yake da an ce a karanta muna karanta a littafi da an ce a karanta malam ya ce a karanta sai ga yana ta kurakure a ciki da kyau ya karanta maka layuka masu dan zaɗa sai ya yi kuskure a ciki saboda me saboda in dai za karanta larabci ne mai ka'ida rubutaccen larabci to da kai da shi duk yan koyo ne amma dai za a gwalangwalan ne kuma yanzu wannan da ke ko muna sauraron wani wata kafa yada labarai sai dan jaridan ya aiko rahoto shugaban kasar yana magana yana cewa ashil nashil me ce ashin nashil me ce wai ya ce idan na kul kafa ji magana ko ya ce ne izan na kul shi ne ashin nashil <laughs> eh kasar su larabawa ne larabawa ne sosai da sosai ba dinna ta ce shugaban ƙasa da na faɗa muku sunan kasa ka gane wannan da ke ko to saboda haka za ga ashe da kai da shi duk sai ku kuwa shi yasa kake ganin waɗansu ƙasashen larabawan doka ce a hukumance a yi amfani da gargaliya wacce muke kiranta da suna gargaliya sai dai a yi amfani da rubutaccen larabci in an ce rubutaccen larabci shine wanda yake larabci na bai ɗaya wanda ke kai ma za ka gane shi ma zai gane ya ce an samu waɗansu da ba larabawa ba sun kware a harshen larabci sama da yadda larabawa suka kware ko kamar yadda larabawa suka kware a yaran nasu shine ijaratul arabi anfusihim yadda larabawa su a karan kansu suka kware sai ma ya ce wa muallafatuhum wallafe wallafan su malaman da ba larabawa ba kuma suka rubutu da harshen larabci littafansu akbaru dalilin ala zalik shine mafi girman dalili akan wannan magana tashi da ya faɗa ya ce akwai waɗanda ba larabawa ba sun rubuta littafi kuma sun kware a larabcin irin yadda larabawan suka kware a larabci misali al-imam bukhari an haife shi ne fa a garin bukhara garin bukhara a yau tana uzbekistan ne uzbekistan ba larabawa ba ne kwata-kwata nau kenan ta imam muslim shi ma an haife shi ne a garin mai sabur mai sabur kuma a yau yana arewacin iran ne allah ta'ala ya dawo da shi karkashin al'umma musulmai yana arewacin iran ne wanda ke kaga ba larabawa ba ne hakan nan abu daud suleiman bin ash'af a sujistani sujistan ka ce a sujistani sujistan suzistan kuma yanzu tana arewacin afghanistan ne duk waɗannan ƙasashen larabawa ne uzbekistan larabawa ne iran larabawa ne afghanistan larabawa ne duk ba larabawa ba ne haka na imamu turmus ya haifafan garin turmus ne wanda yake a yanzu yana uzbekistan ne haka na imamun nasa'i haifafan garin nasa ne ba nisa ba nasa shi kuma yanzu gari yana turkmanistan larabawa ne ba larabawa ba ne hakan nan al'imam muhammad bin yazid ibn maja yana garin kai abin nan kaswin shi za ga al asalin kasarsu a yanzu tana azerbaijan larabawa ne duk ba larabawa ba ne hakan nan imam ahmad ibn hanbal imam ahlu sunna wal jama'a haifafan garin marwa ne marwa kuma a yau tana turkmenistan ne hakan nan al abdullah bin abdurrahman ad-darimi al-imam ad-darimi alimamu dari darimi haifafan garin Samarkand ne wanda ake a samarkandi kuma garin samarkand a yanzu yana uzbekistan ne kaga kenan shi uzbekistan ya haifar da malamai sosai da sosai to haka waɗannan malamai takwas da muka ambata duk ba larabawa ba ne kaga wanda yake littafansu akbaru dalil akan sun kware da larabci kwarewar da larabawa suke ma larabci su karan kansu balle a yi maganar waɗanda wasu kuma kamar su imamul bagawi mai ma'alimu tanzil littafin tafsir ma'alimu tanzil da sharhu sunna da ta'azibul fiqh duk za ga ba larabawa ba ne amma dubai da suka kware a larabcin to inda a ce tintina ce kowa zai iya yi da yaren shi za a samu a yi addinin hidima a'a ya ce wa hadha amrun lam kulle li qur'an. wannan wani al'amari ne da bai kasance ga wani alkur'ani ba wa huwa sirri min min asrarul ijaz wal bayan wannan kuma wani sirri ne daga cikin sirri na gajiyarwa da ubangiji subhanahu wata'ala yayi da alkur'ani ya gajiyar da mutane su zo da irin shi har yanzu ba su iya zuwa da shi ba wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma ubangiji subhanahu wata'ala yayi gaskiya inda yake cewa wala qad sanal qur'ana lizikr fa hal min mudakkir wala qad sanar alqur'ana lallai tabbas zahir hakika mun sawake wannan alqur'ani li zikir ga wajen karantawa wurin zikiri fa har min muddakir shin akwai wani wanda zai wa'azantu da shi akwai wanda zai wa'azantu da shi ma'ana littafi ne da za a wa'azantu da shi kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya sauke shi wannan nan ne malam ya kawo mu magana karshe kan abin da ya shafi rubuta qur'ani bai halatta a karanta ƙur'ani da harshen da ba larabci ba a ce kowa ya karanta da yaren shi bai halatta hatta da larabcin bai halatta a canza mushi ma'ana ana fata mun gane wannan da kyau yanzu za mu je tsagi na biyu abin da ya shafi rubuta alkur'ani mai girma shi rubuta alkur'ani mai girma fa shi ne ma yake cewa kama la yajuzu qira'atul qur'an bi ghairi lafzil arabi المبين الذي نزل به لا يجوز بالإجماع أيضا كتابته بغير الحروف العربية لا باللاتينية ولا بغيرها من اللغات لأن القرآن عربي في لفظه في لفظه وعربي في حروفه وكتابته ورسم القرآن سنة متبعة لا تجوز مخالفته قال وكما لا يجوز قراءة القرآن كما يد بهلتا mutum ya karanta alkur'ani ba bi ghairi lafzul arabiyyil mubin ba da lafazin larabci wanda yake bayyananne ba allazi nuzila bihi wanda yake da larabcin ne aka saukar da shi alkur'ani din kamar da muka karanta a darasin da ya gabata wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bilisanin arabiyyin mubin to bai halatta mutum ya karanta qur'ani da harshen da ba larabci ba to malam ya ce la juzu bil ijma haka mai ijma'in malamai ya tabbatar da bai halatta ba aidan kuma kitabatuhu a rubuta alkur'ani mai girma bi ghairil hurufil arabiyya ba tare da harufan larabci ba a rubuta shi da waɗansu harufan da ba na larabci ba haramun ne a yi haka labin latiniya ba wai da harufan latin american ba ba harufan latin ba wala bi ha min al-lughat hakan nan ba da yarurrukan harkon waɗansu yarurruka ba kenan bai halatta a rubuta qur'ani da harufan boko ba na san wannan hausa ta fito mana fili harufan boko a b c d zuwa z hakan nan bai halatta a rubuta da yaren china ba ko yaren rasha ko wanda ke za ka rasa ina ne gaban ina ne bayan duk bai halatta a rubuta ƙur'ani da wannan ba in dai wani harafi ne da ba na larabci ba to haramun ne a rubuta ƙur'ani da shi shi sama ya ce la juzu bil ijma shi ma wannan bil ijma ne bai halatta ba kitabatu rubuta shi bi ghairil huruf al arabiyya da harufan da ba na larabci ba la bil latiniya ba da ma harufan latin ba wala bi ghairiha min al-lughat ba kuma da waɗansu harufan waɗansu yarurruka ba li'anna al-qur'an domin shi al-qur'ani mai girma arabiyyun fi lafzi balarabe ne a yaran ma'ana da larabci aka saukar da yaran wa arabiyyun fi hurufihi kuma arabiyyi ne balarabe ne da harufan wa kitabatu kuma da rubutun kamar yadda bai halatta ka karanta da wani yaran ba hakan nan bai halatta ka rubuta da harufan wani yaran da ba larabci ba mun lura da wannan da kyau tsoraka wannan shi ita ce magana bai halatta in za ka rubuta bismillahir rahmanir rahim ka ce ka rubuta b i s m i w l a h i ba wannan bai halatta ba haramun ne mutum zai rubuta kulhu wallahu ya rubuta q u wai wanda ake kira transliteration wannan haramun ne bai halatta ba saboda haka da haramun ne kuma duk abin da aka ce haramun ne shine abin da in mutum ya yi shi zunubi yake samu zunubi yake samu kun fahimci wannan da kyau ko so daga haramun ne a rubuta alkur'ani da harfan da ba larabci ba kana islamic studies ne kai ɗalibi ne ko kai malami ne dole ka rubuta shi da larabci wannan shine abin da yake daidai amma rubuta shi da transliteration wannan bai halatta ba in na tambaye ku na ce ita injila da ake kiranta da bible da wani yare aka sauka da ita eh hebrew yanzu da mai take a rubuce yanzu wannan ajebatun fasto ba ta shi ake yi ba ajebatun fada ba ta shi ake ba wanda kadinar za ka samu yana da asalin kwafi na yaren da aka sauka da shi na taura na injila duk ba da hakan ba ne fassarar fassarar fassara sai ake ganin kamar turancin shine yaran annabi isa alhali turanci ba yaran annabi isa bane to kana ganin aka bar mutane ba ga su mai da qur'anin ba abin da kai ce ya kai abin da kai ce a ce malami a jami'a malami a kwalejojin ilimi malami a tsangayi na diploma wai ba zai iya karanta qur'ani da larabci ba yana ɗaukar mutane islamic studies amma ba zai iya karanta hadisi ba ba zai iya karanta qur'ani ba za ka samu ɗalibai su ce har suka gama malamin da ya ɗauke su bai taɓa karanta musu qur'ani ba ko bai taɓa ja musu hadisi ba wannan wannan wannan abu har ya kai ina sai dan zai ce hayu in a secondary ne ko a primary yana zazzare ma yaro dan islamiyya ido ya karanta alalun ko shi ke rufa mishi asiri amma shi ba zai iya ba ya za a yana karanta da islamic studies ba zai iya karanta da larabci ba me yake so ya mai da karatu balle ce ba zai iya rubutawa da harufan boko ba wai ba zai iya ba haramun ne yadda ya koyi abcd zuwa z haka zai zauna ya koyi alfin ba'un zuwa ya'un kuna jira da kyau ko haka zai je ya koyi waɗannan al'amura yanzu in tambaye ka mutum ne yake so ya koyi turanci da yake so ya koyi turanci sai ya zo ya same ka ya ce shi tun da arabiya i kuma ya lakance ta ka koya mai turancin da arabiya saboda ka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sai ce ka rubuta mai su da harfan larabci 1 ka rubuta mai wawun da fata da alfin da nunin kuna ji ko 2 ka rubuta mai ta'un da wawun ta'un bi dhamma kenan ba tu kenan ba firi ka rubuta mai sa'un da ya'un da ra'un da ya'un a haka hatten zuwa za ka rubuta mai ta'un da imala kenan ko to zai koyi tu ya kuke ganin a'a yanzu in ya zuwa yaushe kake ganin zai koya to amma shi inda a ce za a zo a tambaye shi ya ce shi wanda yake so ya koya mai turanci ya ce haka yake so zai ce a ah, wannan doguwar hanya ya dauka to amma shi ya za ya koyi addini ya ce da transliteration zai koya ba zai zauna a koya mishi ba ina fata mun fahimci wannan da kyau zama zai yi a koya mashi shi abin da kai ce waɗanda ba musulmai ba sun tsaya sun koyi larabcin karanta shi da rubuta shi wannan babban munji dinnan da kuke karantawa fairuz abad musulmi ne wanda ya rubuta shi ko bai ci magana ta da kyau saboda haka waɗanda ba musulmi ba ma suna tsaya suna karantawa suna rubuce-rubuce sosai da sosai a kai da larabci ɗin balle shi da yake musulmi da ya tsaya ya koya ko na sallah ne amma abin ya faskara tsoraka wannan al'amari yana da hatsarin gaske haramun ne malam ya tabbatar mana haramun ne ya rubuta alƙur'ani da harfan da ba larabci ba wannan babu shakku kan haramcinsa saboda haka wai batun a ce an ba ɗalibai dama ko mutum ya rubuta da larabci ko ya rubuta da transliteration wannan bai taso ba in za ka koyar da su ka koyar da su da harufan larabci sunan darasin islamic studies ko ba sunan shi kenan ba to tun da islamic ne idan ka rubuta shi a allo ka yi kaza daman darasin kenan da ake yi a rubuta shi a rubuta ayoyin qur'ani a yi komai a rubuta shi da larabci laifi ne zunubi ne a ce za a rubuta su da transliteration wannan hatsari ne mai girman gaske ka lalle ilalla duk wanda yake malami ne na jami'a ya za a yi mutum ya koyi addini kana malamin jami'a kana karantar da islamic studies ya za ka koye shi da turanci me za ka gane da turanci yana da ibnu kathir da aka fassara da turanci in ka samu ibnu kathir din da aka fassara da turanci ba duk na larabcin aka fassara da turanci ba waɗansu hukunce-hukunce da aka yi na hadisi waɗansu abubuwa duk ba tsallake suke yi kun bai wani dan yana ganin shi wanda ya zai karanta na turanci su ake kawai ya gane ba shi da bukata akan waɗannan kai ba ma wannan ba hatta waɗanda kake samu a cikin shamila a cikin software da sauransu ana rarrage su sosai da sosai wallan ka cewa kana karantawa a shamila kana duk akwai kurakurai a ciki kai yana da hatsarin gaske a ce yana musulmi kuma yana ci da wannan darasin islamic studies a kan shi ake bashi albashi a kan shi yake faɗi shi wai amma ba zai iya zuwa ya koyi yadda ake karanta da larabci yadda ake rubuta da larabci ba wanda yake inda ana so ma a fahimce shi yadda ya kamata ne ya kamata shi islamic studies a bashi damar karanta da shi da larabci wannan shine abin da zai sa kowa ya gane abin da aka sa gaba in ma za a yi sai a bada tubashi wanda zai na larabci yayi wanda zai na turanci yayi amma duk da wanda yake na larabci da wanda yake na turanci idan an zo rubuta aya ko rubuta hadisi za a rubuta da larabci ne mai na larabci a mai sharhi da larabci mai na turanci a mai sharhi da turanci wannan shi ne amma a ce wai za a karanta da islamic studies da da turanci wallahi an cire mai gishiri an cire mai gishiri sosai da sosai ba ka jin ɗanɗanen shi na Allah salamatu lafiya mu karatun rubuta karanta alƙur'ani mai girma da wani yaran da ba larabci ba haramun ne rubuta shi da waɗansu harufan da ba na larabci ba haramun ne mun gama wannan rubuta alƙur'ani mai girma da larabci amma ba a kan ƙa'idojin rubuta alƙur'ani ba fa kullura rubuta alkur'ani mai girma da larabci da harfan larabci amma kuma ba a kan ka'idar rubuta alkur'ani ba ma'ana alhamdu lillahi rabbi al'alamin ya al'alamin take a alfun lamun ainun eh sai alif ja sai lamun sai ya eh, ala sai mimun sai ya'un sai nun kenan a an ka lura alif din a sama iki ba alif baki bane ba alu baki bane alif ne da yake jama'a na ana sa ne cikin wasali kun bai ci maganar ar-rahman bismillahir rahmanir rahim ar-rahman za ga wasu ar-rahman hesi haka haka ne kukan ga wasu wannan duk kuskure ne sai malam ya ce wa rasmul qur'an rubuta qur'ani a yadda yake yanzu a ƙa'irojin shi na rubutu sunnatun mutaba'a sunna ce da ake bi la ta juzu mukhalafatuhu bai halatta a saba mashi kuna ce na da kyau rubuta shi din yadda ka bude ka rubuta haka za ka rubuta ba za ka rubuta ne da hisa muke akwai al-imla'i akwai al-usmani bin rasim al-usmani shine rasim ka'idojin rubutu yadda aka rubuta qur'ani a yanzu yadda ka rubuta haka za ka rubuta shi wanda yake inda rubutun ka ne da kullum maliki din ya kake rubuta za ka yi mimun ne sai ke alubaki kenan a ƙa'ida da malam faɗa za ka rubuta maliki mimin da lamun da kafin a haɗe in kan in kana so ka rubuta maliki ne sai ka tsakanin mimun ɗin da lamun ɗin sai ka sa alif a sama wanda yake ake kiran shi aluja kenan ko shine malam ya ce wa rasmul qur'an ka'idar rubutun qur'ani rubuta qur'ani a yadda yake da rasmun sunnatu muttaba'a sunna ce da ake bi la tajuzu mukhalafatuhu bi halatta a saba mishi قال رحمه الله والصحابة رضوان الله عليهم لما كتبوا المصاحب لم يكتبوها إلا بالحروف العربية وهذا إجماع لا تجوز مخالفته malam yace wa sahabatu ridwanullahi alaihim sahabbai ubangiji subhanahu wataala kara musu yadda lamma katabul masahib lokacin da suka rubuta waɗannan kwafi kwafi na alqur'ani mai girma lam yaktubuha ba su rubuta su ba illa bil huruf al arabiyya sai da harufan larabci wa hadha wannan kuwa ijma'un ijma'i ne la tajuzu mukhalafatuhu bai halatta a saba mashi dan Allah ta'ala ya ce man shaqiqillaha wa rasulahu ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسعر مصيرا ويتبع غير سبيل المؤمنين يبقى تفركين دبا نمو منيبا saboda ka an kun tintini ake ce mun tambaya daddatin ne ke wannan magana ake ta tambaya na ce a bari sai yau kowa ya gani a littafin da ke hannunsa ko ba kai ke ba baya halatta haramun ne a rubuta alkur'ani da harufan boko haramun ne saboda haka mutum zai tsaya ne ya koya ina ce huruful izhar su ne guda nawa sita ala haja hukumun amma khalihi ghufala ala haja hukumun amma khalihi ghufala ko ba da wannan tartibin ya jama eh tartibin imamu shatibi to kaga alhamza an zaga rubuta mai da boko ya zakai kuma ku lura da kyau ƙa'idojin da za ka bi na koya mashi gha ana rubuta gh ne kaza waye waye waye inda harufin hija'iyan ka koya mai da ya iya sunan da na kafin ya iya waɗancan ɗin ku bai tunan da kyau ko tun da sai ga an buɗe wani shafi guda wa an rubuta istilahat ga yadda gairin take har ana rubuta ta ga yadda ake ba wani yadda ake yi dan za a ga wasu masu tafsiri din na an sa na larabci na an sa transliteration nan kuma an sa fassara wannan haramun ne abin da yake halas shine a sa na larabci sai a kawo fassarar da hausa ne ko da turanci ko da faransanci duk dai a sa na larabcin sannan a kawo fassarar hatta fassarar bai halatta a rubuta fassara kadai a cikin qur'ani kuna ji da kyau bai halatta a rubuta qur'ani da fassarar kadai ai inda muka fito kenan ɗazu an rubuta da tarjama kenan قال رحمه الله وما ينادي به البعض من كتابة القرآن بالحروف اللاتينية أو غيرها فهي دعوة هدامة هدامة تدعو إلى فصل الأروة الوثقى التي تربط بين المسلمين جميعا عربا وغير عرب وهي القرآن ولغة القرآن malam ya ce wa ma yunadi bihi al-ba'd da waɗansu suke ganin cewar suke yi kuwa da shi min kitabatul qur'an akan a rubuta qur'ani bil huruf latiniya da harufan boko aw ghairiha ko waɗansu harufan na ci harufan boko ne domin shi ne fasara da zamu iya kamawa tunda yadda muka fara yanzu asalin rubutun latin daban yake ba wannan rubutun bokon bane nan turan da suka zo fa hatta waɗannan arƙam da muke amfani da su arithmetic number daga sifirin daga 0 zuwa 9 na boko ne ko na larabci eh na larabci ne haka alimamin akhadari ya faɗa a cikin littafinsa da yake magana kan arithmetics ya ce ga yadda sifir yake ga ya ce da sifir yake shine da'iratun mudawwara zane ne da babu komai a ciki haka ba wai ɗigo ne sifirin ba a'a zane haka zero shine zero wanda ke yadda mai akhbar ya lissafa a cikin littafin sa alhisab ma'ana na arithmetics ya rubuta waɗannan littafan da muke da waɗannan lambobin da muke da su 1 0 to 9 a yaren da muke ganin su na boko na larabci ne isa ake da al da almasharika masharika shi sama da ya ce wa mai nadi bihil ba'd abinda wasu suke yi kuwa akan shi min kitabatul qur'an bil huruf latiniyya akan a rubuta qur'ani da harfan da harfan boko zai yi da'awa zai kai su zai kai inda kasan za a ga mutum yana ta jawabi ga rasa me yake fada kai aw ghairi ha ko waɗansu su waɗansu yarurruka kenan fahiyar da'awatun wannan wata irin yekuwa ce haddama mai rugujewa haddama mai rugujewa mai rusawa ta da ila fashimin urutun wufka da take kira ake yekuwa domin a datse a katse igiyar musulunci allati tarbitu bainal muslimin wace ta kulla alaƙa tsakanin al'ummar musulmi baki ɗayansu jami'ar baki ɗayansu araban larabawa wa ghairu arab da wanda ba larabawa ba wa hiya alquran wa lughatul qur'an shine qur'ani da yaransa qur'ani da yaran alqur'ani qur'ani balarabe littafi hakan nan ma harufan balarabe abin nan harufa ne na larabci ga haddama rugujewa to da da mutum karatu mu na jiya da mutum ya ce alhamdulillah sai ya ce alhamdulillah yana nufin faru gujewa ta tafi daga Allah kenan fa wanda fa ya karanta alhamdu kenan balle wacce ta karanta alhamdu bai ba sai mutum ya je an koya mashi ko da ya zama farfeso ne a wani bangaren ko ya zama dakta a wani bangaren ba abin da ya shafi wani bangaren sai ya je ya zauna ina fata mun fahimci wannan da kyau kuma abin da zai nuna maka inda zai kasance professor ne a education kuna ji da kyau da ya gama zama professor a education sai yanzu yana so ya koyi likitanci ya zai zai da koyi littafan likitanci ne ya fara karantawa ai da turanci ya yi kuma da turanci ya zama professor zai da koyi littafan likitanci ne ya fara karantawa eh sai ya je ya yi postgraduate diploma tukunna a likitancin sannan ya fara karatun to amma shi harkar addini shine za a ce ai kaza ai kaza ai kaza da wani yi farfeso a tara takarda da wani yi farfeso a gudu da wani yi farfeso a tsalle da wani yi farfeso a kallo kowa ya tashi kan qur'ani zai iya sa baki saboda wannan hatsari ne mai girman gaske قال رحمه الله ولو فتح هذا الباب لفتح معه شر مستطير فسيكتب كل أصحاب لغة بل وكل أصحاب لهجة من المسلمين القرآن بحروفهم وحينئذ تكون الطامة الكبرى فسيكون وسيلة, وسيلة لتحريف القرآن لا محالة ولزوال الوحدة العربية اللسانية الممثلة في لغة القرآن بين المسلمين ما لا ولو فتح هذا الباب إن بذا أبو وانا بابي وانا بابي كنا ربط القرآني da harfan boko da za a buɗe shi lafutiya ma'ahu sharri mustatir da an buɗe wani sharri mai tartsatsi da an buɗe wani bala'i mai tartsatsi saboda me domin fa sai tubu kullu ashabi lugha da ko waɗanda mutane da suke da yarensu kai wa kullu ashabi lahaja da dukkan wani yare da ke cikin yare da minal musulmin da ke cikin musulmi da sun rubuta alqur'ani bi hurufin da harfansu ma'ana da hausawa sun rubuta ƙur'ani da hausa nufawa sun rubuta da nufanci yarba sun rubuta da yarbanci ma sun rubuta da zabarmanci ɗaya kenan ka dawo cikin hausawan wannan lugha kenan ya ce kai ba ma haka ba wa kullu ashabi lahaja duk masu yaran su a cikin yare da sakwata sun rubuta nasu kana da sakwatanci kana sun rubuta da kananci zazzaga sun rubuta da zazzaganci to da nufawa kuma kaga na kutugi sun rubuta daban na bidda sun rubuta daban sannan kuma na yankin kwara sun rubuta daban haka yarba da kaga na najeriya sun rubuta daban na benin sun rubuta daban da za ka dinga samun saɓanin maganganu kana ganin fana nan da yawa za ga bambanci ya ga tsakanin gwarin basu da gwarin faiku har ya kai ga wani yaren ba sa jin wani to ya kake gani yanzu kenan da ya kake ganin qur'anin ya zai za a daidaita shi turawa su rubuta daban faransawa su rubuta daban farisawa su rubuta daban yan urdu yan waye manyan yarurrukan duniya sannan a zo manyan yarurrukan kasashe sannan a zo manyan yarurrukan jihohi sannan kowanne yare shi ma a cikin shi kuma akwai karkasuwa kowa sai rubuta qur'ani shi kenan wannan sharri ne ko ba sharri ba ne sharri ne sosai da sosai kuma sharrin mai tartsatsi mana ya ce wa hina ijin tukan a wannan lokacin da aka ce kowa ya yi ta kunu tsamatul kubar to fa anan ne za ga babban tashin hankali domin fa sai kunu wasilatan zai kasance wani tsani ne li tahrifil qur'an wajen canza ma'anonin qur'ani la mahalata ba makawa haka zai kasance me ya shafi littafan da suka gabata me yanzu kuma ana ganin babul kamar littafi ne da aka sauka da shi da turanci eh alhalin ba shi da alaka da wannan kwata-kwata ba da larabci aka saukar da shi ba ba kuma da turanci aka saukar da shi ba mana ce wani zawali wihidatul arabiyyatul lisaniya da kuma an samu gushewar ayantaka na harshen larabci da ya haɗa kan al'ummar musulmi baki ɗaya الممثلة في لغة القرآن بين المسلمين وتتكي يدتي لغة القرآن يرى القرآن سكان الأمر مسلمين kana ganin fa yanzu in dai za a yi taro na musulunci in dai za a yi taro na musulunci kai tsaye yaren larabci yana ciki ko ba kai ke ba ko kuma mrs ba da larabci kuke magana ba yana mrs suke da turanci kuke yi turanci shine yare na ɗaya ko shine yare na biyu ku ba da amsa mana larabci shine na ɗaya ko shine na biyu eh to idan mss kuma ba su sa larabci dole akwai shi ba shine yaren to da me kuma za a yi eh to me zai na ce mss muslim ah, student association kaga ta musulmi ce zalla kun fahimci wannan da ke ko wanda yake shi larabcin shi ne yaren al'ummar musulmi baki daya ka kenan da taro zai hada ku yanzu da ku mss na nigeria da e, mss na niger saboda niger da faransanci ake magana nigeria da turanci ake magana ghana da turanci ake magana cameroon da faransanci ake magana inda za ku taro zai haɗa ku za ku yi da turanci ne a fassara musu ko su da faransanci a fassara muku ko kuma ku yi da larabci ko waje kun fahimci wannan da kyau ku Allah ya sare mana gaskiya dole ku taya a sa darussan larabci sosai da sosai kuma a samu waɗansu position a ce sai mai jin larabci ne zai rike su kawai irin matsayi na shugaba irin sakatare waɗannan dole a samu mai larabci ne da larabci ne zai rike su misali nake qala rahimahullah wa ma min dawlatin islamiyyatin ghayr al-arabiyya illa wa hiya la tahfazu al-qur'an illa bi lafzihi al-arabiy al-mubin wa la taktubu illa bi hurufi al-arabiyya التي أقراها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون بل إن بعضهم جعل تدريس اللغة العربية إلزاميا في مدارسها وجامعاتها malam ya ce wa ma min daulatin islamiyya babu wata daula da take ta musulunci ghaira arabiya wacce ike ba larabawa ba ne asalinsu babu wata ƙasa da take ta musulunci ƙasa ce ta musulunci irin pakistan misali ai kaga ba larabawa ba ne da sauran ƙasashen da suke amsa ƙasashe ne na musulunci da kama ƙasashen da ba sa amsa sunan ƙasashe ne na musulunci amma musulunci ne ke da iko a ƙasar illa wahiya la tahfazul qur'an face sai ka ga wannan kasar ba su haddace qur'ani illa bil lafzi al arabi al mubin face da harshen shi na larabci haka ne ko ba baka bane da yawa za ka gani amma je inda larabawan suke ayi musabaka kaga su da ba larabawan ba suna daga suna daga kai wani lokacin masu daga tuta nan kaga duk abin da taron da aka ce kana daga kai aka ka kai balla ce kai ka rike tutar wala taktubuhu kuma ba rubuta qur'ani illa bi hurufil arabiyya sai da harfin shi na larabci allati aqaraha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya karantar wa ajma alaiha almuslimun al'umma musulmi suka ijma'i a malai ce bal ba ma wannan ba wannan ji da kyau inna ba'dahum lallai wasu daga cikin kasashe ja'ala tadrisul lokacin arabiyya sun sanya karantar da harshen larabci ilzamiyan wajibi ne fi madarisiha a makarantunsu wa jami'atiha a jami'o'insu kun lura da ke ko an sanya shi wajibi ne kasar ma ba larabawa ba ne amma dole kafin mutum ipas ya zama da ya gama dolensa sai ya iya larabci an samu waɗannan ƙasashen wanda yake mana fatan ubangiji subhanahu ta'ala ya sa najeriya ita ma wata rana a kai ga haka duk da sun sa shi ikhtiyari an sa shi ganin dama tun da kuka gara an sa shi ganin dama a an fara an kama hanya wa jami'atiha da jami'o'insu to tambaya ta anan yanzu makarantar ka ta islamiyya fa da mai ake yi da mai ake karatu da mai ake rubutu eh? rubutu da larabci karatu kuma 'yan kowanne aji ko kuma 'yan wani ajin kaɗan ban da wani ajin ehem ka ce menene eh oh, a ƙarra nan ka ce menene magana ta gaba an na ba da ni cewar wala taktubu illa bi hurufil arabiyya allati aqarraha sai na ce aqaraha ko allati ƙarraha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da annabi sallama ya tabbatar harfar larabci da annabi sallama ya tabbatar wa ajma alaiha almuslimun al'umma musulmi suka ijma'i akai kaga dai yanzu ana digiri na ɗaya a kan larabci a ƙasashen da ba na larabci ba laraba ba kwata-kwata irin nigeria ana digiri na ɗaya digiri na biyu digirin digirgir digiri na uku a kan larabci da harufansa da kuma lafazinsa kuna jina da kyau da harufansa da lafazinsa mai nake nufi da harufansa ba wai zai yi larabci ne da harfin boko ba a'a zai yi digirin digirgin dala a akan larabci da harfin larabcin da lafazin larabcin to ya za a yi kuma a ce wannan ya zo ya yi digirin digirgir a islamic studies da kuma harshen da kuma harfan boko ba harfin larabci ba wannan kaskanci ne wannan bai halatta ba bai halatta a rubuta alkur'ani mai girma da harufan da ba na larabci ba kamar yadda bai halatta a karanta shi da yaren da yake ba na larabci ba ƙwarar rahimahullah tarjumatu ma'anil qur'an to tun da ana wannan maganar me za a ce dangane da fassara ma'anonin alƙur'ani mai girma hmm? me za a ce dangane da fassara ma'anonin alƙur'ani mai girma za ka samu littafin ƙur'ani an fassara ma'anonin zuwa hausa an fassara zuwa turanci zuwa yarbanci zuwa faransanci da sauransu sai malam ya ce lamani a min ma'anar qur'an ila ba'd al-lughat bi sharti an yaktuba an-nass al-qur'ani bi lughati al-arabiyya wa yudau ta'rifan shamilan yatadammanu anna tarjamata laysat qur'anan wa laysa laha khasa'is al-qur'an wa laysat hiya tarjamatu kull al-ma'ani allati fahamaha al-ulama هذا إلى جانب اختيار لجنة من رجال العلم موثوق بأمانتهم واقتدارهم واقتدارهم على فهم تلك اللغات بحيث يكون ما يفهم من تلك اللغات من المعاني هو ما يؤديه العبارات العربية التي اختارها العلماء قال لا مانع باهنا با من ترجمة معاني القرآن أفسر معنونين القرآن ma'anar alƙur'anin ba hana a fassara ta ba ila ba'dul lughat zuwa ga waɗansu harsuna zuwa ga waɗansu yaruka haka kawai a da shari'i na farko an yuktaban nasul qur'aniyu a rubuta nassin alqur'anin bin lokacin arabiya da harshen larabci a rubuta gundarin bakin alqur'ani din da harshen larabci a gefe sai a rubuta fassarar a gefe kuna jira da kyau akan haka na zo mana da wannan alqur'anul karim wa tarjamatu ma'anihi ila lughatil hausa wannan alqur'ani mai girma da kuma tarjama ma'anoninsa zuwa ga harshen hausa na sheikh abubakar mahamudu humi allah ta'ala jikin shi da gafara ya rahamshe shi mu duba mu gani ya muka gan shi kuka lura da kyau nan tsagin shine ne larabcin ƙur'ani ɗin nan tsagin kuma fassarar da hausa kenan a yi fassarar da hausa kadai bai halatta ba kun fahimci wannan da ke ko dole sai an sa na larabcin kuma ku lura a na larabcin ga ayar sannan daidai ita aka zo aka rubuta domin kai da kake fassara kai da kake karantawa in ka karanta sau da yawa ana samun matsala a da aka rubuta da turanci ko bukhari da aka rubuta da turanci ko riyadu salihin da aka rubuta da turanci sai ya zamana da aka rubuta na larabci mun samu waɗannan bayanan sosai da sosai in ka karanta na larabcin sai ga shi da ya tafi mai na turanci inda ya nufa daban kwata-kwata bai da alaka da abin da larabcin ya faɗa ta da ba din ya rubuta na larabcin ba da baka gano cewar ina yake da kuskure ba ashe rubuta na hausar kadai ko fassarar kadai ba tare da an rubuta larabcin ba yana da hatsari shine abin da aka hana asalan kun fahimci wannan da ke ko amma idan aka rubuta na larabcin sai a rubuta na fassarar a rubuta na larabcin a rubuta fassarar wannan shar'i na farko kenan shar'i na biyu wa yudau ta'arifun shamilun kuma a sanya bayani gamamman bayani a cikin littafin a sanya bayani gamamman bayani ya tadammanu zai kunshi cewar annar tarjama lallai wannan fassarar qur'ani da aka yi laisat qur'anan na farko ba qur'ani ce. wadda jina da kyau na farko ba qur'ani ce fassarar ma'anonin alqur'ani ce saboda haka ita karan kanta ba alqur'ani bace saboda haka walaysa la khasa'isul qur'an ba ta da waɗansu abubuwa da ƙur'ani ya shafe su zai ya keɓanta da su ba su da wannan shi yasa ka ganan waɗannan faifofin bayanai ne na musamman da aka yi domin bayanin wannan jumla da mana ifada kenan ba wani mutum zai fassara ƙur'ani ba wani jawabi ba kullum da kyau dole sai an yi cikakken bayani a gefe don cewa wannan ƙur'anin gashi gashi gashi gashi gashi gashi gashi ya ɗauki bayanin cewar ba ƙur'ani ba ne saboda isa ya ce laisa qur'an domin an rubuta da harufan da ba na larabci ba kuma fassara a kai laisa laha khasasul qur'an kuma ba su da ba ta da waɗansu abubuwa da qur'ani yake banci da su wa laisat hiya kuma ita ba bata kasance ba ta tarjamatu kullul ma'anil qur'an ita kullul ma'ani ita ce fassara dukkan ma'anoni allati fahimaha al ulama wace ma'anoni suka fahimta dole a samu wannan aika ka duba na larabci mana kuna ji da kyau karkashin aya daya ka duba ibnu kasir karkashin ka duba shi kan shi malama maka mamur gumi Allah ta'ala ta shi da gafara irin bayanan da ke cikin raddul azhan ila ma'anul qur'an kwata kwata babu irin su a ciki saboda wancan na larabci ne can an yi bayani sosai da sosai saboda haka sai in za a fassara sai a ka duba halin littafin tafsiri littafin tafsiri za a ga a tsakiyar ko a gefe an rubuta asalin gundarin bakin sannan kuma sai a kawo fassarar tafsirin da larabci fa amma ga an kawo shi a gefe haka ne ko ba haka bane haka ne shi za kake gana hatta tafsiri jan ayoyi da ake za ga akwai arama da ike jan bakin asalin gundarin bakin qur'anin yadda ike sannan kuma sai mai fassara ya biyo baya idan kana zaune aka ja bakin ake fassarar za ka gane mai fasarar ya ɗibi daji ko bai ɗibi daji ba domin an ja gundarin bakin larabcin amma wanda ya zo ba mai jan baki ba komai shi kada yake yi yana karanta illa man hatabal fata to za ka ga <laughs> dabara ce idan aka ja bakin kun fahimci wani da yau in aka ja bakin tangararan ɗin shi to yanzu ka fahimta in ka zo fassara za a gane ya ɗibi daji ko bai ɗibi daji ba in ka sai ce ai habbai ba su ja ba maza lawar ja mai baki zai ɗibi lungu kenan <laughs> ci magana da kyau ko domin ga in ba don haka ba in ba da akwai mai jan baki ya ja bakin qur'anin gada ba kuma shi ma arama yana jan baki baki na jan shi ba dan wani lokaci ita ma arama ita ma ta zama ta business center gaskiya ne kowa sai a ce aran ma kowa aran ma zai ga yana jan aya ayar na jan shi wannan bai yi ba business center ji amma da ita wani nau'i na kasuwanci ba haka yake ba gaskiya qala rahimahullah haza wannan fa ila janibi ikhtiyari lajina akwai kuma bangare na da za a zaɓi kwamiti min rijalil ilmi na ma'abota ilimi mawfuqun bi amanatihim wanda yake an aminta da amanar su kware da gaske wa qatidarihim an amintu da karfin ikon su ala fahimi tilkan lughat akan fahimtar waɗancan yarurruka dole sai an samu kwamiti da ya kware a harshen hausa idan za a fassara ni zuwa hausa ya gane hausar sosai kuma ya gane larabcin domin ya yi bayani amma kawai don ya gane turanci kadai baya sa shi ya dauko littafin ahalari ko riyadu salihin ce zai fassara wannan ƙa'ida ta fassara dole sai ka lakanci yarurrukan guda biyu harshen karba da harshen bayarwa game da suke faɗa a bangaren tarjama dole sai ka lakanci wannan amma yanzu yana ji da zafin kai ya gane turanci sosai sai ce zai dauko zai yi rubutu zai fassara littafin bulugul maram zai fassara arba'un hadith amma ba abin da ya gane na larabci me kenan za yi yanzu yana da harshen karɓa ba shi da harshen bayarwa tsoraka yana da hatsarin gaske ka'ida a fassara ita ce dole harsuna biyu sai ka lakance su sosai da sosai shi za ka yi gani wata fassarar malam ka ga an yi fassara ina ma a ce bai yi ba barna ce zuzurutu a ciki wani ma da ya zo yana fassara mawaƙwa ma yana zuwa babin gado sai ya tsallake shi ya hutar da kai shi kenan ko saboda haka gaskiya akwai kurakure da ake samu sawawun a fasarar mawata ne ko duk littafai na addini da ake da su ana samun kurakurai sosai da sosai ta bangaren fasara mu lura jinka kai bahaushe ne an haife ka cikin hausa wannan baya sa ka fasara littafin larabci zuwa hausa sai ka gane shi kuma larabcin sannan ka san ƙa'idojin fasara wannan kenan balle balle turanci balle faransanci balle don wani yana ganin kai bari ya fasara littafi kaza kai bari ya fasara wannan jawabin alhalin bai san ce bai ma gane yaran karba din ba balle yaran bayawar bai gane kabe sai yanzu yana ce mai fasara kaza mai fasara kaza mai fasara kaza inda yake wannan ba haka bane ne kenan sannan kuma shi fasara qur'ani yana karkashin wata fasara tana da muna akwai fasara mai yanci akwai fasara mara yanci fassara mai yanci ita ce fassara da kai mai fassara kana da yancin ka canza zubin bayanan da aka yi su baki daya abin da ake so kawai ka tsaya ka gane labarin in ka gane labarin sai ka juya shi yadda ka ga dama abin da ake so kawai saƙon ya fito haka ƙur'ani yake a'a yasa dole ya zama yana karkashin basara ne mara yanci baka da yanci akan haka yadda zubin suke haka za ka kawo to kaga wanda yake shi kuma aikin koyar da fassara shi ma ilimi ne mai zaman kanshi da ake koyar da shi a aikace ba zafin kai ne son addini yadu mutum zai je kuma ya lalata addinin ba na yana ganin shi yana so ya kamata kaza ya kamata kaza na'am tunda ya kamata yana son ya fassara sai ya kokari ya gaya ake fassara ya zai ya lakanci wannan yaran da wannan yaran da sauransu malam ya ce a samu lajina kwamiti na ilimi a hukumance ya zama na su tsaya su bu wannan littafi din su bu wannan fasara da aka yi wakti darihim ya zama suna da iko suna da lokaci a lafani tilkan lughat akan fahimta waɗannan yarurrukan biyu su ba kwamitin kenan da za su aminta da fassara kafin a fito da ita ma'aikatar buga alkur'ani mai girma ta sarki fa da ke birnin madina ita ta buga wannan za ka same a cikin masallacin manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama a cikin manyan manyan kabir kabir da ake da su za ka same su a ciki amma tana da kwamitin ta na musamman waɗanda yake manya ne sosai da sosai da suke nazarin ba wai mutum ɗaya ko mutum biyu ko dakta ɗaya ko dakta biyu ne suke wannan ba abin ba na gaggawa ba ne na bi sannu sannu ne domin a fito da abu mai inganci shi ake bukata kun gane wannan da kyau ko qala rahimahullah bihaifu ya kunu ma ya fahimu min tilka lughat ta yadda zai kasance abin da yake fahimta na waɗancan yarurruka harsuna kenan min maani na ma'anoni huwa ma yu'addi ibarat al-arabiyya shine abin da abin nan jeranto jerantuwar yarurrukan larabci ko jumloli na larabci suke bayarwa allati iktarha ulama wanda malamai suka zaɓi haka saboda haka sai mun fahimci cewa ya halatta a fassara alkur'ani mai girma zuwa ga yarurruka ya halatta a fasara a rubuce ya halatta a fasara da baki a rubuce a sanya bakin ƙur'ani ɗin a gefe guda a sanya kuma fassarar a gefe guda ko fahimci wannan da kyau ko wannan kenan sannan a samu kwamiti amintattu su duba wannan fassara hakan nan ma da baki ya halatta a fassara a samu mai jan baki ya ja bakin tukunan na larabcin na ƙur'ani ɗin sannan kuma a samu mai fassara shi mai fassara dole zamana yana da harsuna biyu harshen karba da harshen bayarwa wannan matsala ana samun ta sosai da sosai a watan ramadan tunda ka san mutane ba na tafsiri sai a watan ramadan kuma shi qur'ani ba a saukar da shi akan wannan ba ko da yaushe nazari ake kan qur'ani mai girma da yawa zaka ga wani da yi tafsirin qur'ani da yaransa ya fi sosai da sosai akan yayi da hausa misali nake bayarwa da yawa zaka ga wani yana yi kalma ɗaya ce ya yi ta ya sa nufanci ya sa hausa ya sa turanci idan ya laƙanci larabcin ƙur'ani ya fahimce shi sosai kuma ya fahimci turancin ya yi da turancin ya fi idan nufancin ya laƙanta ya yi da nufancin ya fi ko da ku a garin menene sai ya mana muna da madaris na tafsiri akwai inda ake yi da nufanci kun fahimci wannan da ke ko ina ne sai mutum ya je amma ya ce ai saboda akwai hausawa zai yi da hausa shi kuma bai laƙanci hausar ba wannan akwai hatsari akwai inda ake da hausa ya je inda ake da hausa komai nisan wurin wajibin shi ne ya je ya ji wannan waɗannan na waɗanda suke ji ne don in ba haka ba mu lura addini muke bi ba addini ne yake bin mu ba ina son mu gane wannan da kyau yaren da kake ji kala kanta za ka isar da iya isar da sako da shi da shi aka yi da kai amma ka ce akwai hausawa da yawa kai kuma kana so la an yi hadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am nufawa uku su tsaya a gaban ka su gane abin da ka fahimta ka da su gane su aiki da shi yafi waɗannan ina maimaita ne don kowa ya riga ya san wannan za ga wannan yayi kaza wannan yayi kaza wannan yayi kaza abin da ake so shine a samu yarurruka daban-daban na masu yi da hausa suna yi masu yi da yarbanci suna yi masu yi da ibo da suna yi masu yi da gbage suna yi sai na da'awar ta faɗaɗa maimakon a zuwa tsuke ta kuma ke ta ba sai a zuwa tsuke ta wannan kuma kuskure ne sosai da sosai bayan suke ta kuma an yi barna a ciki yana cewa ya kuke fada yana cewa ya kuke fada ya kasa fada abu wannan yana da hatsari sosai da sosai Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya sa karatutukan nan su amfani mu duniya da lahira qala rahimahullah wallahu al-muwaffiqu wal hadi ila sawa'i sabil wasallan lahu wasallama ala sayidina wa namibiyina muhammadin wa alihi wa sabibihi wa sallama ta silimin katira wa aheru da awana an alhamdulilahi rabbi al'alame. mala ce walahol muwafiq allah shine wanda ke yi wa mutum gam dakatar walhadi kuma shi ke shirya wa ilassa wa zuwa ga hanya mara dai jiya. allah ya daɗin tsira wasallama allah ya yi aminci ala sayidina ga shugabanmu. wa nabiyyina kuma annabinmu muhammadin shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wannan ya kai zuwa ga iyalansa wa sahbihi da sahabansa wa sallama tasliman kasira da aminci da kuma amincewa masu tarin yawa wa akhiru da awana karshen addu'ar mu karshen rufewar mu shine an alhamdulillahi rabbil alamin shine cewar dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu Allah ta'ala ya saka wa malam da alkhairi Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ta'ala ya sa in yana raye Allah ya sa da mu da shi din mu kyakkyawan karshe idan ya rasu ubangiji subhanahu wataala ya ji kanshi da gafara ya rahmashe shi kuma Allah ta'ala ya sanya wannan littafi sanadiyar tsira ne a gare mu duniya da lahira wannan karatu da ake Allah ta'ala ya sanya ya zama sadaqatul jariya ne gare shi shi da oyi wallafa littafi din da mu da muka karanta littafi din da mu da aka karanta mana Allah ta'ala ya sanya alkhairi a gare mu baki da waɗanda suka shirya wannan haɗuwa wannan daura Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi dukkan kafofi da suke daukan nauyin yada waɗannan bayanai Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi kuma ya amfana da mu wannan duniya da lahira wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin barakallahu fikum barakallahu fikum Oh, oh, oh.